الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون جماعة الله ظهر الفساد في البر والبحر برنا يا يا أكن دور أسا جماعة برنا إن جمال من الشيخ يوسف يا كومنا أبا بعد دما نبرنا وان ده يا يا أكن دور أسا ونبرنا نن saboda yau in ka duba yau ga karancin amfani ko me muke da shi amfaninsa bai da yawa yau ga ba abinci jama'a ga mutuwa ya zo da yawa jama'a ga karancin ruwan hadari shagari ya yi baki kamar za a yi ruwa zuwa can shaka ga tangaran kamar ba gari ne ya baki ba saɓon allah ya yawa allah ya riƙe hadarinsa abinci babu shi in ji allah ce kaga dalili bima kasabata aidin nas saboda abin da mutane muke aikatawa duk abin da kake gani yau gidan duniya wahala talauci bashi musiba malamai na ɗaki suna addu'a allah ya ce bai karɓa domin malumman da kansu waɗansu sun fi ma masu saɓon allah saɓon allah bima kasabata aidin nas saboda abin da mutane ke aikatawa na saɓon allah na zunubi na cutan juna na cin kuɗi da ruwa na cin kuɗin rashawa na cin kuɗin caca da makamantan haka da abin da ya fi haka in ji Allah ce linuziqahum ba'd amilu la'allahum yarji'una nayi musu irin haka ina konkwada muku azaba don ku gane ku dawo jama'a ba ga talauci ba malamai na shukura ku yi addu'a ku gani ko talauci ya ƙare a yi addu'a a gani malamin da ke nan zai addu'a yayi addu'a gani ko Allah ya anshi addu'a kai da kanka malami mai cin haramun ne yau ba na ne suke ba mutane abin gaba lambar loto ba ko da yake loto ya zama kauyanci an bari wanda kaga yana yanka loto talaka ne shi an bar wurin yau masu zuwa da koke turai ba maluma ke musu addu'a ba mutum da je da koke turai ya ce malami ya ce mai kawo fasfotin kan aje daki na a ba da fasifot malam ya aje karkashin algalami ya ce zai yi addu'a za ka bi ta immigration ya kuma ba da wannan fasifotin kuma a yi addu'a aljannai kuma su rufe idanun immigration a wuce in ka wuce immigration duniya akwai immigration lahira ba ka wucewa wurin immigration duniya ka iya ka bit amma ba ka wuce immigration lahira ƙarya kake yi taka alkawali ne na allah addu'a Allah ya karba Allah ya yi wannan magana Allah kuma in ya faɗi magana magana Allah bai tashi misali mu dubi suratul ghafir ba na aya 59 rabbukum du'uni astajib lakum inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin wa kala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijinmu ya ce ku kira ni na karba muku Allah kuma ba zai faɗi magana ya saba maganarsa ba wai ku kira ni na karba muku maganan Allah ne amma wayanda ke girman kai daga barin yin addu'a Allah ce na sa su wuta ma'ana addu'a ka zauna kai addu'a don addu'a ibada ne ta ka ana camfan mu wai mun ce addu'a bai da kyau eh mun ce akwai addu'an da muka ce bai da kyau kuma muna kai bai da kyau kuma ba mu cewa bai da kyau yana ba mu cewa yana da kyau bai da kyau yau har gobe kiyama addu'an kwana uku addu'an kwana bakwai addu'an kwana arba'in addu'an shekara bai da kyau ba sunna ba ne ba musulunci ba ne ba a ce a yi ba ba kuma dalili alkur'ani wala hadisi in akwai shi muna shukura a kawo muna ba wanda zai ce maka eh an yi mutuwa kwana bakwai a tara tenti a kawo fanu da finkaso a kawo a da kunu a sa ice block wani ma in yaji an yi mutuwa shukura za shi gidan mutuwa ya san an kawo dukunu da, ice block ya sai gujiya ya je ya zauna an yi mutuwa kana shan dukunu da gujiya to wannan addu'a muka ce bai dace ba a musulunci ba shari'a bane muna magana da dalilanmu ne